yanzu da muke magana safiyar ranar alhamis ce da ta daidai da biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1431 daidai da sha biyu ga watan august shekara ta dubu biyu da goma. wannan shine kasar na sha shida daga cikin jeren je karatuttukan littafin fikiru sira na babban malami professor zaid abdulkarim azai allah ya saka mishi da alkhairi idan ba a manta ba malamin ya kawo mana tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da ɗaukar shi da aka yi aka je da shi ƙauye halimatu sa'adiyya ta rene shi Allah madaukakin sarki ya tsara mata yarda muka ji malam yana fitar da ainihin wato irin fikirin da ke cikin wannan ainihin shayarwa da halimatu sa'adiyya ta mishi amma a cikin tattaunawar da muke in ba ku manta ba mun ji wata magana da ainihin ta zo cikin sahihul bukhari cewa abu lahabi an yi mafarkin shi wani cikin dangin shi ya mafarkin shi bayan ya rasu cewa ya ga abu lahabi yana cikin azaba da ya ga abu lahabi yana cikin azaba sai ya tambaye cewa me ka sadu da shi a wurin ka sai ya ce azaba da tsanani tun da na rasu bana cikin sassauci sai dai an shayar da ni ruwa na dan samu sassauci sakamakon kauna da na nunawa muhammad lokacin da aka haife shi ne farin ciki na so al'amarin har kuma na ɗauki baiwa ta na ba da ita ta goya shi ta shayar da shi sai aka shayar da ni ruwa akan haka ma'ana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya nuna manzon Allah ƙauna ce ta ɗabi'a ma ta cewa shi wan mahaifin shi ne kuma an haife shi don yana farin ciki da shi ya samu albarka to malam zai cire mana darussan da za mu ɗiba a yau game da in ya zama wannan kafiri ne ga irin abin da ya samu ko kun fahimta jama'a to ina kuma ga wanda yake ainihin wato musulmi ne yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama musa a karkashin haka ne suke rera waka cewa idza kana hadha kafiran jaa amruhu bi tabbati yadahu fil jahim mukhalladun ata annahu fi kulli yawmi lithnaini kaza kaza wato waka ce ne suka rera haka alawi almaliki shi kawo ta a littafin shi lokacin da yake kokarin kare maulidi ba wannan ne ainihin makasudin mu ba amma abin da muke so daga cikin su ne suka rera waka cewa in ya zama ga kafiri wanda tabbar ya ta sauka akan shi amma ya zo cewa duk rana a litinin ana sassauta mishi saboda waccan kauna da ya nuna wa annabi tun yana dan karami to idan kuma musulmi wanda yake a jin addinin musulunci to amma abin daidai a nan shi musulmi da yake bin addinin musulunci ya nuna annabi kauna sai ya nuna kauna a bisa wajihin da ta dace yanzu abin da abu lahabin ya wa annabi sallallahu alaihi sallam ko a shari'ar musulunci ai daidai ka nuna kauna da zumunci da dan kaninka wannan ba shi da babu wani kuskure akan haka to amma in ya fito a babin qurba fa ka zo ka kawo wani abu a matsayin shari'a kuma saboda cewa kana farin ciki da manzon Allah wanda wannan abun babu shi wannan ne inda ainihin wato mahallar hiwar yake anan ne ake jayayya din amma in abu ne wanda yake ya tabbata a cikin shari'ar musulunci sai ka yi shi babu wanda zai ce maka kayi bid'a misali ka ga almajiri sai ka ɗibi kuɗi sai ka bashi ka ce ga sadaka Allah ya kai ladan ga mahaifina wanda ya rasu Allah ya kai ladan ga mahaifiyata wanda ta rasu babu wanda zai ce kayi bid'a ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya bai maka sai malam ya ce ala kauli man qala a ƙarƙashin maganar waɗanda suka ce inna suqwa abi lahabin bi sababi itaqihi li suwaiba lamma basharatu bi maulidi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai shayarwar da ainihin wato ake wa abu lahab an yi mishi wannan shayarwa ne saboda yanta ita wannan baiwa shi mai suna suwaiba a lokacin da ta zo ta mishi albishir da an haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato ita ce ta zo ta same shi mai gida matar ɗan uwanka amina ta haifi ɗa jariri namiji da ya farin ciki da wannan magana sai ki je na yan taki ko kun fahimta to a ƙarƙashin wannan maganar ne aka ce ana shayar da shi ruwa duk ranar litinin ko kuma an taɓa shayar da shi ruwa a daidai ranar litinin da ta kewaye ta haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yumkinuna an nastafi da min zalika to mu musulmi za mu ainihin amfana da wannan labari ma fihi min isharatin ila makanati mahabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin nunin da wannan ke mana dangane da matsayin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa anna hubba abi lahab lir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawma wulida ja'alahu yusqa kuma kaga cewa farin ciki da kauna da abu ya nuna manzon allah sallallahu alaihi sallama ranar da aka haife shi ta sa ana shayar da shi ruwa duk ranar litinin din ma anna aba lahadin kana mushrika tare da cewa abu lahabi fa ya kasance mushriki ne mata ala shirki kuma ya mutu ne akan shirka wa adawatin rasul kuma ya rasu ne akan kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi sallama amma waccan murna da waccan kauna da ya taɓa a lokacin matin annabi bai bayyana a matsayin manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kun fahimta jama'a da kuma ya bayyana a matsayin manzo Muhammad ya dawo yana ƙin shi ko kun gane jama'a amma duk da haka waccan kauna sai da ta amfane shi ko kun gane wannan don haka ibn taymiya ta ji adalci irin na malaman sunna duk da ya tabbatar da cewa maulidi bid'a amma sai yace mai yiwuwa su samu lada na ƙauna da suke manzon Allah da karatun Qur'ani da salati da suke duk da tabbatar da cewa bid'a ne domin bid'a ai nau'i nau'i ce akwai bid'a wadda take al-bid'atul al-bid'atul ibafiyya al-bid'atul mahaba al-bid'atul ibafiyya ita ce asalin abin sunna ne ko addini ne sai ka ɗauko wani abu sai ka jingina gare shi kenan da za ka cire wannan abin asalin wancan din yana nan a yadda yake shari'a ne sunna ne albid'atul ma'aba ita ce abin da yake tsantsan shi tun daga farkon shi gaba ɗayan shi bid'a ne ko kun fahimta a ƙarƙashin wannan ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sunna ce wajiba ce shari'a ce to amma sai ka je ka tara mutane a wani taro da nufin cewa shi taron ibada ne to kaga taron yadda ba a samu dalilin shi ba ya zama ne ya zama bid'a amma kuma bid'a ce ibafiya wadda aka jingina ta zuwa ga kaunar manzon Allah wadda ita kaunar kuma fa sunna ce shari'a ce daidai ce wannan shine misali na albid'atul ibafiyya albid'atul mahdha ita ce ka zo ka samu wani ɗaki kai sai kai ta kewaye shi da nufin kana tsawafi a ce maka me yasa ka ce a ya ba akwai wani ɗakin ba a ka'aba a ya maka ka'aba kai ma yanzu nan ka samu naka to wannan da kake me kake sai ka ibada ce sai a ce wannan abin bid'a ce ma'aba tsantsar shi bid'a ce don ba inda zai samu wurin zama ko kun fahimta jama'a to shine malam yake ainihin wato bayani dangane da haka cewa tare da cewa Abu Lahab fa ya kasance mushriki ne ya mutu akan shirka da kiyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ka san kuma daga cikin laifi mafi girma da ake yi a kusa ta Allah shine kin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan laifin yana ƙara kasurgumanta a lokacin da ka sake ka mutu da irin wannan kiyayya Allah ba zai taɓa rafe maka ba to amma ka dubi irin wannan halin da ya mutu a kai amma da yake an taɓa samu a cikin tarihin rayuwar shi ya taɓa nuna manzon Allah ƙauna tun wanda aka haife shi ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin haka wannan ƙaunar ta amfani shi wannan yana daga cikin adalci na ainihin musulunci da kuma adalci na malaman sunna inna la nudi'u ajra man ahsana amala wanda duk ya kyautata aiki ba za a ainihin wato lalata aikin shi ba in ya nuna na kuma fa alaihi isa'atu jama'a kun fahimci wannan da kyau wallahu alamu amma wasu malamai kuma irin su al-imamu shafi'i suna ganin cewa al-bid'atul ibafiyya tana lalatar da sunnar da ta zo ta samu ko kun fahimta ga asalin shari'a sai ka ɗauko wani abu sai ka jingina jiki sai imam Shafi shi kuma yana da ra'ayin wannan abin da ka jingina na bid'ar yana bata waccan ainihin sunna din wallahu ta'ala a'la wa a'lam Allah madaukakin sarki ya tsare lallai dai musulmi su yi taka tsantsan kaunar manzon Allah abu ne wanda yake daidai ne babu tantama dangane da shi kuma kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne daga cikin kuma wajibai na farko a cikin addinin musulunci domin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita kadai tana iya ɗan faraka ta kai ka matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zai zauna a ranar alkiyama almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama ba kauye ne ya hangi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tafi a daji kauye ta ji an ce ga manzon Allah can daga nesa sai ya rinka daga murya yana ya Muhammad ya Muhammad yana kiran shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya waya yake ha umu zo ka ansa zo gani sai wani sahabi bigi wancan kawai ya ce kai ka sauke murya ka kana gaban manzan Allah baya daga murya sai ce ba zan sauke ba ya ce mutum ne yake kaunar mutane kuma tun da yake bai taba haduwa da su ba sai yau in haɗu da su ba zai kira su ba sai manzo Allah ya ce umma ma'a habba ahabba yawmal qiyamah mutum na tare da wanda yake so a ranar alkiyama dan haka kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama martaba ce mafi ɗaukaka daga cikin martabobi to sai kai kokari kar ka ɓata wannan ƙaunar da bid'a ƙaunar kamar yadda babban malami alqazi iyalai ke cewa wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi alamar san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine bin sunnashi mawaki yake cewa law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u kaunar da kake manzan Allah inda da gaske ce da kayi mishi biyayya domin shi mai kauna yana bin wanda ainihin yake kauna ka dubi yadda saurayi yakan zama baya a hannun budurwar da ya jarabta yana santa duk yadda take so sai karkato zuwa ga haka duk abin da take ba ta so sai ka ji ya ce ya bar abin ai ba ma kuskure ne ma sa yayi shi haka ne ko ba haka ba haka ne to balle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan wannan biyayya ga manzon Allah wadda Allah yake fassara ta a matsayin kauna gare shi a can wani wuri kuma qur'ani sai yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni idan kuna son Allah to ku bi ni ashe kamar yadda biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce kaunar shi to haka biyayyar manzon Allah kuma ita ce kaunar Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum idan kuka bi ni Allah zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne dama a ka'idar Allah shine duk alherin da kai mishi sai ya ainihin ninka maka idan ka so shi ka bi manzan shi to kaya abin da ake so soyayya tashi ita ce biyayyar manzan shi to kayo Allah daya sai ya soka idan ya soka sai kuma ya gafarta maka zunubanka hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan Allah ya so wani sai ya kira mala'ika jibril ya ce ina son wani kai ma ka so shi sai mala'ika jibril ya so shi sai ce to ka duk mala'iku da ke karkashin ka su so shi sai duk mala'iku su so shi a sama kenan duk mala'iku da ke sama sai Allah ya zuba musu son shi sai mun ga Allah ya ce sai Allah ya zubo mishi kauna da farin jini da karbuwa kuma a nan duniya idan Allah madaukakin sarki ya ki wani sai kira mala'ika jibril ya ce na kaunar wani kai ma ka ki shi mala'ika jibril ya ki shi ya ce ka sa mala'iku duk su ki shi mala'iku sai su ki shi sannan sai Allah ya zubo mishi baƙin jini da rashin karɓuwa a doron duniya to sirrin wannan ainihin ƙauna da Allah zai nuna maka shine fattabi'uni sai ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbukumullahu Allah zai so ku ya yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku dhunubanku da haka kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama babban al'amari ne mai matukar muhimmanci Allah ya ce ba ke mu da sai malam yake cewa fa kaifa bil abdi al muslim fa kaifa bil abdi al muslim alladhi yudriku qimata hadhihi al mahabba idan ya zama kaunar manzon Allah ta taɓa amfana wani kafiri wanda a yanzu fa yana wuta to balle bawan Allah musulmi wanda ya gano irin wannan kauna ya taqarrabu biha ila kuma yana neman kusanci zuwa ga Allah da wannan kauna wa ya ya'rifu ala hubbihi yana kuma kwaɗayin son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ta'assi bihi sannan yana kwaɗayin kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan irin sakamako kake tunanin wannan zai samu lallai zai samu babban sakamako wa qad qala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama a halin kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi fil hadisil muttafaq alaihi a cikin hadisin da Bukhari da Muslim sun haɗa kan ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina imanin ɗaya daga cikin ku bai tabbata ba ɗaya daga cikin ku ba shi da imani ko ɗaya daga cikin ku imanin shi na kasashe ne har sai ya kasance ya fi ƙaunata fiye da ɗanshi da mahaifinshi da mutane baki daya Allahu akbar kun ji wannan jama'a malam ya yace wa fi hadha alhadith Jama'ar ar sallallahu alaihi wa alihi sallama aqsam al-mahabbati allati takunu bayna nasi wa hiya thalatha a cikin wannan hadisi manzon Allah ya tattaro nau'uka na ƙauna wadda kan kasance a tsakankanin mutane duk ƙauna da ke kasancewa a tsakankanin mutane tana faruwa ne ga ɗayan ɓangarori guda uku ko duka na farko shine mahabbatu ijlalin wa i'zamin akwai ƙauna ta girmamawa da kuma ganin girma da daraja ka mahabbatil waladi liwalidihi kamar son da ɗa uke wa uban shi kamar son da ɗa uke wa uwar shi kamar son da almajiri ke wa malamin shi irin wannan soyayya ana kiranta soyayya ta girmamawa da ainihin ganin mutunci ka dubi sarkinka kana ƙaunar shi kana ƙaunar mahaifinka kana ƙaunar babanka wannan ƙaunar wata iri ce ƙauna ce ta garin girma da ganin darajawa da mutuntawa sannan nau'i na biyu na soyayya mahabbatu ishfaqin ka Mahabbatin walidi li waladihi akwai ƙauna ta tausayawa kamar yadda uba yakan ainihin ƙaunaci ɗan shi kamar yadda uwa takan ƙaunaci ɗanta kamar yadda malami yakan ƙaunaci almajirin shi da makamantan haka wannan ƙauna ce ta ne ƙauna ce ta tausayawa saboda kana sama da shi sai zama kana tausaya mishi ina fata an gane sai ka ga da girman ka da komai ka je ka yi cefa ne inda mahaifiyarka a gidan sai ga tana ta maka sannu ita tausayin ka take ji menene ya kawo jin wannan tausayi shine ƙauna me ya kawo wannan ƙauna shine jin tausayi na uku shine mahabbatu mushakala akwai kuma ainihin wato kauna wadda take ta tarayya ita ce in ka yi min zan yi maka in baka yi min ba ba ruwana da kai ko da ba zan ce ina kinka ba ita ce ta mushakala wato yadda kai min haka zan maka ko kun fahimta sai ce wasu ihsan da kuma kyautatawa ta mahabbatu sa'irin na kuma yadda kauna take da sauran mutane shine duk mutumin da kake tafiya a ƙasa ka gaji sai kawai ka ga ya takin da abin hawa ya ɗauke ka ya ce ba Allah ina za ka ne sai ka ce zan je anguwa ka ne sai ce bari kai ka yana zuwa ya kai ka ya sauke ka sai ce to Allah ya isar da kai lafiya ko kuma ya ce to da Allah ga dan wannan aka yi wa iyali me ya haɗa ka da shi kafin ka haɗu da shi ba ma san shi ba amma ka ga yanzu kafin ku rabu cikin minti goma sai ka ji kana ƙaunar shi gobe idan ka gan shi a anguwa kuwa ne neman aure sai ka wuce gaba ka fara ba da bayani ko ko ba aka mace ba na ba da bayani cewa mutumin kirki ya san darajar mutane kana kaunar shi ko to dan <laughs> ka samu aka san haka ruwan damuna ya sauka ka sawo fararen kayan mutum ya zo ya canjama maka ruwa sannan ya ya ce malam me yasa ba ku lura ne wanda kauce amana sai ja mota ya tafi sai ka lura da shi da kyau ran nan sai zo yana neman aure a unguwarku shi kuma yana ka mutumin banza ne sai ka ji ba ka kaunar shi ko kun fahimta to wannan ita ce kauna ta mushakala da gwargwado yadda mutum ya mu'amalance ka da gwargwado yadda za ka ji kake son shi don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nemi cewa a rinka kyautata wa mutane annabi ya ce ta hadu ta habbo ku rinka kyauta za ku rinka samun soyayya a tsakaninku ko dan yara ne ka bai mutum kyauta kai mishi alheri sai ka je yana kaunar ka na fata an gane shi na kawo a cikin adam ya kawo wani ya ga yarinya yana so kullum uwarsa tana tuwo kosai ya yi ya rasa yadda da kullum sai zai ba ta kuɗi sai ce ga nan ta sai kosan nan sai ta ainihin yi sadaka Allah ya maganin masifa a to shi ne ya shiga cikin masifa ya shiga cikin masifar santa ita kuma ba ta san shi wanda haushe ya ce son maso wani ƙoshin wahala ita ga wanda take so daban shi kuma yana santa don haka kullum ya zo yayi jawabi yayi jawabi bata same shi ba to tunda uwarsa na so da kosai ita kuma take zubawa to sai ba ta kuɗi sai ce gashi nan ta siya a fitar da kosai na naira kaza a yi sadaka Allah na ganin masifa shi ne ran nan dai take kai ka turo mutanen ka na karbe ta Allah ya karba addu'a ko kun fahimci wannan da kyau gaba to yanzu kaga wannan wata irin kauna ce kauna ce ta mushakala da gwargwado yadda ya mu'amalance ta ko amma ba zuwa yau gwangwa asale ta kuma yace ke ne dan ma za a rufa miki asiri to dama ba ta son shi ko ba ta karɓe shi ba yanzu sai kuma sai ta developing sai kiyayya ta bayyana ina fata an gane shi yasa ake so ka rinka kyautata wa mutane kana kyautata wa makwabtanka suna kyautata maka kana kyautata wa yan uwa suna kyautata maka sai ga kauna ta yaɗu a yanzu a cikin jama'a Allah madaukakin san ya taimake mu sai mahabbatu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yajibu an takuna fawqa hadha kullihi to ƙaunar manzon Allah ya wajaba ta wuce waɗannan nau'in ƙauna guda uku gaba ɗaya ƙaunar da za ka yi manzon Allah ta fi ƙarfin ƙaunar da ɗake nuna wa uba ƙaunar da za yi manzon Allah ta fi ƙarfin ƙaunar da uba ike nuna ɗa ike nuna wa uba ta fi ƙarfin kyautar da mutane ke nuna junansu in an musu alheri kama yufidu af'ala tafdil kamar af'alu tafdil kamar yadda alifin din nan na tafdil a kan cikin hadisi ne yake cewa yace hatta habba a ahabba afdala af'ala ko kun fahimta hatta akuna afdala hatta akuna af'ala hatta a habba har sai ya zama ni na fi soyuwa gare shi ya fi sona to tunda har uwa da uba da ɗa da sarki da malami ana son su su ma suna so to su soyayya ce don annabi sallallahu alaihi wa sallama ne sai ka nuna mishi habbal muhibba ma'al mahabba soyayyar da ta fi kowace sai ce kama yufidu a ko af'alu at-tafdil fi qawlihi ahabba ilayhi kamar yadda wannan ahabba ilayhi take wa ina fatan kun fahimta to malam sai ce wa idza kana abu lahab min shirkihi idan ya zama abu la'ab tare da ainihin shirka shi an yi mishi sakamako bi farhihi bin rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda farin ciki da ya da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa raba'atihi da kuma shawar da shi nono da yayi lahu min suwaiba wato ya ba da baiwar shi suwaiba bayan ya yanta ta kuma yace ya yi mata sharadin ta shayar da wannan ainihin jariri bi hadha jaza in ya zama an yi mishi irin wannan sakamako فكيف يكون جزاء المحبة له صلى الله عليه وآله to ina kuma ga sakamakon mutumin da yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wanda al asarahu wanda yake bibiyar guraben manzon Allah yana bibiya sawun shi inda annabi ya bi nan yake bi ko kun fahimci wannan jama'a al-muttabi li sunnatihi fi kulli ahwalihi wanda yake bin ainihin wato sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a dukkanin halin da wato manzon Allah sallallahu halin da ya samu kanshi yana bibiyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a kun fahimci wannan da kyau malam daga soket din nan gida wa alaikum salam wa rahmatullah eh. shewa eh a eh, mutum ba kan so dukiyar shi ba to shi kenan kana son dukiyar ka sai aka ce ga wata hidima wadda za a yi ta yada sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga cewa dukiyar nan ta fi muhimmanci fiye da waccan sunna ta yadi da haka sai ka kibayar da wannan dukiya amma sai ka fahimci cewa ai wannan sunna ta fi dukiyar sai ta ɗauki ita dukiyar sai ka bayar gaskiyar ka tafi ita kaunar manzon Allah ta tabbata shi ne mhm. wanne son dukiya a son dukiya ya danganci yadda mutum ya ɗauke ka ko kun fahimta jama'a son dukiya in ka ɗauka dukiyar tana da girma sama da kai to za ka yi mata kauna ta ijlalin wa ibanu <laughs> in ka ɗauka tana sama da kai Don za su wani da an ambaci kuɗi sai na su ina ba ta to kaga wani wa dukiyar kauna ta ijlal da iman kenan saboda ya dauka tana sama da ita ya in kuma kai tana sama da shi in kuma ka dauka dukiyar kasa take da kai nan kuma za ka nuna mata kauna ta ishfaq to fahimta kake ji ba ka so ka kashe ka ina nan ce naira biyar sai ka ce a ba ba zai yi naira biyu ba kana ko kun fahimta tausayin dukiyar kake ji in kuma kauna ce ta mushakala da gwargwadon yadda matsayin dukiyar yake biya maka bukata da gwargwadon haka kake kauna da gwargwadon yadda ba ta biya maka bukata mashin ɗinka ne duk sanda kake so za ka buga ka kai ya kai ka duk inda kake so ta kana kaunar shi saboda wannan biya maka bukata to amma duk sanda kan nemi ya biya maka bukatar ba zai biya ba kaga nan kuma sai ka ji mai kaunar tana raguwa don haka da gwargwadon haka da gwargwadon da dukiya take to a nan ƙasa ga wani sharhi dai bayan da ya kawo cewa fa kaifa yakunu jazaa'ul muhibbi lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to in ya zama wannan shine sakamakon kafiri to ina kuma da musulmi ne kaunar manzon Allah al muqaffi atharahu wanda yake bibiyar ainihin sabon annabi al muttatabbi li sunnatihi wanda yake bibiyar sunna annabi shi kulli ahwalihi a dukkan halin da ya samu kanshi aure ne zai bi sunna jihadi ne zai bi sunna karatu ne zai bi sunna sallah ce zai bi sunna a'a wannan abin ya shafi aikin hajji ne aqida ce komai zai ce yaya ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to in ya zama kafiri ga irin matsayin shi kenan wanda kafiri tun da yake bai taba bin sunna ba bai taba bin gurbin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba amma an samu wata la'aza wani dan lokaci a rayuwar shi da nunawa annabi sallallahu alaihi wa sallam a kauna in ya zama wannan shine sakamakon da Allah zai mishi to ina kuma musulmin da yake bin sunna wato jama'a bin sunna ko daraja ce daga cikin daraja da albarkar bin sunna Allah madaukake sarki yana tsare ka yana tsare mutuncin ka yana tsare iyalinka yana tsare mutuncin iyalanka ku duba waɗannan sahabbai ba su a yau a duniya da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu amma ƙasashen da duk suka bi suka rayu har yanzu irin addinin da da irin aƙidar da suka bi irin ta Allah ya tsare musu mana Allah ya tsare musu mutuncinsu a cikin 'ya'yansu da jikokinsu ka duba duk wata gargada addini da take faruwa garurukan sahabbai da tabi'ai din bi Allah ya tsare babu mugu aƙida har yanzu a waɗannan garurukan nasu ko kun fahimta jama'a wannan yana daga cikin albarka ta sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan daga cikin albarka sunna manzon Allah akwai sanya wadatar zuci kana na ango ku baka da kotaro amma saboda kana bin sunna sai su rinƙa maka kallon kana cikin wani rufin asiri wanda dukkan su ba cikin shi saboda bin sunna ka gwada wannan ka gani sannan ka riƙe sunna ka gani za ka wayi gari kamar yadda 'yan duniya ke cewa yaro da kuɗi abokin tafiyar manya idan ka rika sunna za ka ga inda manya za su rinka ɗaukan ka kuna tafiya duk inda baka isa ka je ba saboda shekarunka duba abdullahi Ɗan abbas taruwa ke shigar da shi na manya-manyan sanatocin na umar har suna jin haushi dan me za a rinka zuwa da yaron nan wanda mun bar irin shi muna da irin shi a gida rannan umar sai jiho ya ce musu menene saƙon da idza a nasrullahi take dauke da shi ne ma'anarta duk suka yi ta fassarori sai ce to kai wannan dan yaro ne kake gani yace ta zo ne don ta bayyana ban kwana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake yi ga jama'a cewa zai rasu sai na Umar ce wannan ita ce fassarar daidai yake to kun ji dalilin da yasa nake shigo da shi saboda ilimin sunna da yake da shi ko kun fahimta jama'a sannan ka dubi wannan abin da ke ya taɓa faruwa gare mu jama'a yau kusan shekara talatin kenan babu ɗaya ko babu biyu wajen 1981 ko 82 rikicin tasmi'i ya taso a garin nan jama'a sami Allahu liman hamida Allahu akbar da labanci ne wanda mutanen abin nan wasu wurare suke cewa zakaranci Labar ya ringa daga murya sunna ne wannan ko ba sunna ba rikici ya taso kusan Najeriya ko arewacin Najeriya wajen shekara talatin da ta wuce da aka je aka zauna za a yi magana jama'a a lokacin wani babban malami ne a garin na ya haife ni shi ya gamsu da maganar amma fa shi ba zai iya karanta ko littafi ɗaya ba sannan ba shi ya ja a cikin taron manya-manyan malamai sau'in shi an sa rana za a zauna da shi sai kwashe mu mu biyu sai mu tafi da muka je shi kenan sai ɗaya daga cikin mu sai fara magana sai da ke kai kai shiru manya ne za su magana zai shi malamin da ya ne ce waɗanda hudu ne manyan ya ce ni rako su ne kawai na riko musu ta ne su ne za su yi karatu a madadina su san karantar da musu suka fara mu kana malamin ce a gaban waɗannan da yi ba malamin nan. ta shi wancan ne ya ɗauki zafi shi ne har wata magana da aka yi ta dariya lokacin ya ce to wallahi waɗannan tun kan a haife su na haddace yar maluna sai ya hadda ciyar maluna kuma sai ya kawo su a cikin su abokan magana yake to Allah madaukakin sarki kiyaye haka al'amari yake jama'a sunna tana daga ka ka shiga cikin jama'a da wallahi tallahi baka isa ba kuma ku duba jama'a a nan Najeriya akwai wasu sunaye bakin sunaye ne a fagen malanta irin na ƙasar nan domin malanta a ƙasar nan ta zama gado ce duk inda ka ji malami za a ce dan gidan malam na iya ne dan gidan malam yahuza ne dan gidan shehu kaza ne dan gidan shehu kaza ne da haka ake ba kasar nan amma da wasu matasa suka kama sunna ba ɗaɗan kowa ba ne ba a taɓa jin sunansu a tarihin malanta ba ba a taɓa jin sunansu a tarihin almajiranci ba amma sai ga sunansu ya zama ya yi saboda mai saboda albarkacin sunna da haka sunna ita ce darajar mu kuma in muka batta za mu shiga kaskancin da sai mu da kanmu akwai wasu mutane waɗanda shekara talatin ko talatin da kaza da ta wuce muryar su ake bi saboda sun rike sunna ba kowa ne su a lokacin amma da suka rike sai suka zama kowa da suka zo suka jiwa mata baya bayan shekara ashirin ashirin da biyar talatin a yau suna nan da rai a duniya duk inda ka samu matasa yan shekara ashirin an faɗe su ba san su ba yanzu da aka ce usman dan gungun da dama matasa ma za su ce ba su ma taɓa jin sunan shi ba amma shekara talatin da ta wuce ba inda za a je wa'azin ahalin sunna kaga ahli sunna na da kazar kazar sai an ji cewa yanzu ga usman dan gungun zai hau duran wa'azi sai ka ji gaba ɗayan wuri ya kece da tabbara duk mutane da ke zazzaune sai kaga suna tasowa ta ce to yanzu a fara wa'azi amma bayan yi wa'azin darajiya an yi na safe to ya rage saura ara ɗaya a tashi sai ya ce to usman dan gungun zai hau idan ya hau ɗin nan fa tarukatsi ne zai rinka yi da kaulasar dama da hagu amma duk da haka saboda asalin rika sunna din sai zama Allah ya ɗaukace shi bai dawo jiya mata baya fa shi ne sai Allah ya kawo wasu ya aje ka'ida Allah kenan man yartajid minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu a'izzatin 'ala al-kafirin 'azillatin 'ala al-mu'minin suna Allah zai zo da mutanen da a shirye suke su bi Allah su so Allah suna da daraja suna da daraja muminai suna kuma kaskantar da kafirai ba su ganin darajarsu Allah malaukakin sarki ya taimake ni da haka jama'a kun ji to da malam ya gama kawo wannan gashi a ƙasa sai ya ce ikraman lin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kun gani jama'a yana son ya fassara wancan wuri ne da yace wa in kana wa idza kana abu lahab ma'a shirki juziya idan ya zama abu lahab tare da shirkar shi an ba shi sakamako eh to sai malam ya ce ikraman lin nabi wannan sakamakon da aka bashi an bashi ne don girmama annabi kama khusifa an abi talib kamar yadda aka sauƙaƙa wa abi talib azaba la li amalihi ba dan aikin shi ba kun je ta magana Abinda wannan magana take hukuntawa shine akasin maganganun da muka karrara muka tabbatar a baya shine ba asalin aikin ba a dan a girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama a nuna wa duniyar zamanin shi da bayan zamanin shi cewa yana da daraja tun da ko kafiri ne ya nuna mishi kauna sai an bashi sakamako girmama annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ce da annal kafir domin shi kafiri batilun amalu aikin shi batacce ne to ta ina ba a bashi sakamako kenan ashe hatta kaunar da ya nuna ba kaunar a asalatan amma asalatan menene girmama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya taimaka da ƙarshe sai malam ya cike wannan ainihin karatu da addu'a cewa Allahumma inni uhibbu rasulak sallallahu alaihi wa alihi sallama wa as'aluka an tuwaffiqani liqtisa'i atharihi Allah ina kauna annabinka manzonka kuma ina roƙonka Allah ka datar da ni domin bin gurabin shi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa tibai da kuma bin sunnar shi wa an taj'alani mimman yahsharu tahta liwa'ihi kuma ya Allah maɗaukakin sarki ka sanya ni ainihin wato daga cikin waɗanda za su tashi a ƙarƙashin tutar shi yau malkiyama a ranar alkiyama wa walidayya da uwayena uwata da ubana wa zurriyati da zurriyata ƴaƴana da jikokina da salsalata wal muslimina ajma'ina da al'ummar musulmi baki ɗaya Allah ya tashe mu tahta liwa'il hamdi liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya tashe mu karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan tuta manzon Allah yace ana sahibu ilham hamd ni ne nake da tuta wadda take ta godiya ga Allah ce da zan kafa ta a dandalin kiyama yake babu Ibrahim ba Musa ba Nuhu ba kowane annabi sai ya shiga karkashin wannan tuta sannan Allah madaukakin sarki zai saurare shi a dandalin alkiyama dan haka jama'a al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba na duniya ne kadai ba har da lahira darajar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba a wurin mu ne kadai ba mu mabiyan shi har da waɗanda suke iyayen shi ne da kakannin shi da suka gabace shi daga cikin annabawa da manzanni irin su ainihin Isma'il da Ibrahim da makamantansu har da sa'o'in aikin shi annabawa Allah maɗaukakin sarki duk baki ɗaya ya shugabantar da shi a kansu wannan shugabantarwa don ku gane cewa tun a nan duniya sai da Allah maɗaukakin sarki ya tattaro su baki ɗaya a masallacin baiti maqdis ya tara mishi su musu musulmanci sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda girman darajar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya tattaro annabawa baki ɗaya da manzanni baki ɗayansu su annabi Nuh da Ibrahim da Isa da Musa da Dawud da dukkan su baki ɗaya Allah ya raya su a duniyan nan annabi ya wuce gaba ya musu sallah sallallahu alaihi wa alihi sallam sa'annan yace was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu juwa ka tambaye su ko mun sanya musu abokan tarayya ma'ana kai ma haka bai cancanta ka sanya wa kanka abokin tarayya ba don haka sako mafi girma wanda ya haɗe annabawa shine rusa shirka da tabbatar da tauhidi cewa babu wanda ya cancanta a bautawa sai Allah shi kadai a ƙarƙashin biyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam dan haka a cikin hadisin da al-Imam al-Hakim da al-Imam Malik sun rawaito da kyakkyawan isnadi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani da annabi Musa zai tashi a duniyar nan da rai bai halatta ya bi ainihin wato wani addini ba bai halatta ya bi wani littafi ba babu wani wahayi ba wani karatu sai dai wahayi na sai dai da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tsaye da duk wata annabta wadda take ko kuma wani littafi a ƙarƙashin wannan muke roƙon Allah mu ma Allah madaukakin sarki da mu da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da dukkan musulmi baki ɗaya Allah ya tashe mu a ƙarƙashin wannan tuta qala shaykh abdurrahman as-saqali wani babban malami mai suna a sheikh abdurrahman faqad ya ce da kulli insanin min ismihi nasibun kowane mutum yana da wani rabo na daga cikin sunan shi wannan ana son a kawo babi ne na fa'ali wato suna da bahaushe yake cewa suna linzali ko to da gargadon sunan da aka sa maka da gargadon yadda ɗabi'u da albarkatunka suke shi yasa sa'id bin musayyib yace kakansu da ainihin wato aka sa mishi suna hujjun baƙin ciki ɓacin rai nun kufurci ce sai da wannan ɓacin ran da bakin cikin ya bi shi Ya ce ba shi don noma 'ya'yan shi da jikoki da tattaɓa kunne duk sai da wannan halin ya bi mu ce haka sibban wata rana ya ce kawai sai mu ji muna jin ƙunci da ƙuntata. duk iyalan da salsalar jikokin shi da tattaɓa kunne kowa sai da ya ba da shaida haka haka sibban sai da riyawa ya ce sai ji su cikin ɓacin rai me yasa sunan ne ya bi su da haka in za ka sanya wa ɗa suna ka sanya miki suna mai kyau wanda yake in har albarkar za ta bi ka bibi salsalar jininka kun fahimta jama'a shi ne darasin da mala yake so mana cewa da kulle insanin ne na nasibun kowane mutum yana da wani rabo daga sunan shi ba sun ashkhasi haka abin yake a cikin mutane wa kazalika fi ghairiha hakanan a cikin abubuwan da ba mutane ba ma da wannan ne yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama wallahu a'lam yakan sanya wa kowace dabba daga cikin dabbobin shi suna sunan ainihin jakin annabi sallallahu alaihi wa sallama ufair wannan jaki da mu'az dan jabal yace wata rana annabi ya goya ni akan jaki muna tafi sai ce ya mu'az atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqullahi ala wa ma haqqul ibadi ala Allah wannan jakin da ainihin wato ma'aza yake cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan jakin sunan shi ufayr na fata an gane to sannan ka dubi al-adba al-qaswa sunayen ainihin eh, taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to yana daga cikin sunna babu laifi hatta dabbobi a sanya musu suna amma sai a dubi sunan da yake mai albarka ne wanda yake da ma'ana sai a sanya wa dabba tabbas ni da kaina na jaraba wannan na ga lallai suna ya karbi ɗabi'un mutane sai na Osman mutum ne mai kunya mutum ne mai haƙuri idan aka samu mutum da suna Osman da wahala ka gan shi yana da fada da wahala ka ga mai suna shehu da hausa ke cewa ka dubi shehu Usman dan fodiyo nan ba da zafin hali shi haka yakan bi mutane hatta ya koma baya can haka dubi ibrahim daga sunan annabi ibrahim to ka dubi duk inda umar yake inda akwai umar abuwaku ko kun fahimta jama'a to da wahala kuma ka ga aliyu rago ka ga mutum aliyu ka gan shi rago ko ka gan shi wani tsokoli haka da an zo da ko a'a ko kun fahimta to kai ta auna waɗannan abubuwan ka gani to suna haka ya karbi ko kun fahimta jama'a sannan ka dubi duk inda ka ga mace mai suna Aisha da wahala ka gabata da wayo ta kaga tana da wayo to ka dubi Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce karama amma duk ta ce wadannan manyan wayo na ka zo wani abin sai ta zura su wani lokacin sai ta kauce na ga ya tashi fada sai ta musu fada lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce muru ababakar falisalli bin nafi ku ce abubakar ya mutane limanci ita yankin aka gaya fa amma sai ta je ta ce wa hafsa ki je ki ce babanki ne ya dace da kike koma ki gaya mai babanki umar shi ya dace ta zura hafsa ne sai hafsa ta ga a ah, Hilal ne aisha mai kauna ta ce a shi ma ta ce kada baban ta ki babana ya yi mu za mu samu daraja kenan ita aisha ta san annabi ba zai karbi wannan abu ba ma sai ta zura ta sai ta tafi ta ce yanzu Allah abubakar mutum ne mai rauni kaza kaza kaza da umar babana kasa yace muru ababakar falisalli bin nasi nace ku ce abubakar ya muta ta sake koma ta ce aisha ta ce ki je ki ce a'a babanki ne umar ya fi dacewa tana ta masa wayo ne tana zira ta sai ta ruga ta tafi ta je har annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ma kin tabbata ba guri inna kunna la antunna sawahib yusuf kun ne dai mata na kirki za ki ni da hamsa ce sadawa ta ce mara aiki binki khairan kar tun da nake ban taba ganin Aljeri daga gare ki ban gashi ne kin jira ne ko kun fahimta sannan ana zaune haka na ana zaune lafiya lau ana hira cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam ita din sai ta zo sai ta ce ya manzo Allah ina da fatawa ina da tambaya sai annabi ya ce to me tambaye ki sai ta ce yanzu in kana da dabbobi kana kiwo sai ka je wurin dabbobi wurin ciyawa sai ka je ka samu inda ciyawa ta lit lit lit lit amma nan ga wata ciyawa da an ci an rage kibir kibir ta bushe wani wurin ina za ka sa dabbobin ka sai ce a inda ciyawa take luf luf luf luf luf shi kai da annabi ya dauka fatara ta da Allah sai Aisha sai ta tuntsire da dariya inda tuntsire da dariya wato ta jefa musu gol ne wato ita ce aka aura budurwa duk su sauran sakon hand ne <laughs> kun fahimta to haka ba ga har yanzu sai ta ga da wahala ka ga baka ga mai suna Aisha da wayo irin haka ba ko kun fahimta to kuma dubi sunan mariya da wahala ga da ba ya tsautsaye a sawa mummuna mariya ka bincika duk inda ka san mariya mariyar annabi sallallahu alaihi wasallama kyakkyawar mace ce ka je ka duba yanzu da mariya an goku da wahala ka ga mariya ya hau sunan mace mummuna <laughs> ko kun fahimta jama'a wannan wani abu ne shi nan wallahu alam mafhum ne yaya al'amarin yake amma malamai sun daɗe suna tattauna wannan abadi na ainihin sunaye na ka in za ka sa suna na ɗa ko za ka canza wa kanka suna ka zaɓi suna mafi kyau dubi hadisin bukhari na sulhin gudaibiya ana zaune musulmi su ya tashi an ce ba za su shiga maka ba ba za a yi umara ba hankalin su ya tashi wallahi sai dai a yaki wallahi sai dai kaza su turo wanda za a yi sulhun ya zo mutum zai ce ana tahowa sai ga suhail suhail shi ne wakilin kafirai sai manzo Allah yake sahula amurku al'amarin ku ya sauki tun da aka turo suhail al'amarin zai zo da sauki kaga ya arafantar da abin arashi dama aka ce kana hibbul fa'al wa yakrahu tiyara annabi yana son fa'al yana son arashi amma annabi yana kin canfi sallallahu alaihi wa alihi wa jama'a kun ji wannan malami yake cewa wasu rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama muhammadu sunan dai manzo muhammad ne ko فهو صلى الله عليه وآله وسلم محمود عند الله وقال سننش محمد ne محمد ده هوسا شايبو shayabo to shi annabi din mahmudin inda Allah shayabo ne a wurin Allah Allah na yaban shi wa mahmudin inda mala'ikatihi sannan shayabo ne a wurin mala'ikun Allah maɗaukakin sarki dubi aya ta ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi Allah da mala'iku su ne wa annabi salatu sallallahu alaihi wa alihi sallama wa mahmudun inda ikhwanihi min al mursalina sannan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shayaba ne a wurin yan uwan shi manzanni karanta hadisin shafa'a wanda ya zo cikin sahihul bukhari ranar alkiyama in wuri zafin rana da wahalhalu mutane suka rasa wanda zai wuce musu gaba sai su sheka sai a tafi wurin adam adam ya ce ta fi ƙarfi na ku tafi wurin no nuhu a tawo ce ta fi ƙarfin shi a tawo wurin ibrahim ibrahim ya ce musa isa ya ce ku tafi wurin muhammad shine bayan nan da allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi abin da ya yi da wanda ma zai aikata a gaba in ma har a kaddara yayin ko zai sallallahu alaihi wa alihi sallam yanzu wannan maganar ne take nunawa ƙarshen tika tika tik credit din darajar gaba ɗaya ta tafi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan wa mahmudun inda ahlul ardi kullihim duk mutanen duniya baki ɗaya suna ainihin yaba mushi duk waɗannan kafirai da kake jin suke zagin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙarya suke hasada ce in ka je ka samu manya-manyan malaman su rubuce-rubuce suke suna cewa babu wanda ya fi shi ka duba Michael Hart Michael Hart kafiri ne ba yahude ne ba musulmi ba amma yana daga cikin manya-manyan manya biographers of the present age manya-manyan malaman tarihin mutane da bincike akan shakhsiyat bincike akan tarihin ɗaiɗaikun mutane sai suka zo suka yi satin criteria suka saka sharuɗa suka ce ga wasu sharuɗa ya fi kowa daga ainihin cikin mutane na duniya waɗannan sharuɗan daga cikinsu suka ce dole ne mutumin da zai wayi gari ya ci wannan daraja ya zama yana da wani littafi wanda wannan littafin ya karantar da mutane shi ya gina mutane akan manufofin shi ta hanyar wannan littafi kuma an taɓa samar da wani juyin juya hali wato an taɓa samar da gwamnati a ƙarƙashin wannan irin karantarwar sannan kuma wannan littafin ya zama har zuwa yau da ake wannan tattaunawar yana nan impact in its entirety yana nan keke da keke ba ragi ba ƙari ba sauri tun daga sanda shi wannan mutum ya zo da wannan littafi har zuwa yau da ake wannan aikin bincike kun ji sharaɗi na farko sharaɗi na biyu suka ce ya zama dattijo kai ya zama matashi me suke nufi da dattijo suka ce ya zama ya haura shekara arba'in sharaɗi na uku suka ce ya zama wannan mutum ya waye gari ya taɓa yin aure yana da ɗaya da mata da jikoki da zuriya suka ce to duk ɗan adam ɗin da ya cika waɗannan sharuɗan a duniya to shi ne zai zama ainihin the most influential men on earth na haka da suka zo suka auna tun daga annabawa da philosophers duk irin mutanen da jirkawa suke da su a cikin tarihi da indiya da chinese da duk sauransu aka ga babu wanda ya cika wannan sharuɗa michael hart ya ce da dukkanin adalci da gaskiya ya ce in so samu ne shine in gabatar da annabi na shine musa in so samu ne in gabatar da annabin da na yadda da shi shine annabi isa yake domin bani isra'ila ne yake to sai dai kai co tun a sharaɗin farko gaba ɗayansa sun fadi shine samar da littafin da yake intact in its entirety littafin da yake tun da yake har zuwa yau haka littafin yake babu canji jama'a kun fahimci wannan da kyau Allahu akbar ina a taura da Allah ya saukar da annabi Musa akwai inda za a same ta a yanzu keke da keke ne da take babu old testament da ita ce a taura ba jama'a old testament babu wani littafi na mai suna old testament wannan daga baya ne suka zo suka yi wasa da hankalin mutane kawai duk waɗannan abubuwan sun faru ne bayan shekaru da nisa da tafiyar waɗannan annabawan old testament new testament da sauransu to sai ne sai shara'i na biyu ya zama state man ya zama dattijan sai ce kai ce idan annabi musa ya cika wannan sharaɗin isa bai cika wannan sharaɗin ba domin annabi isa bai kai dattaku da bai kai shekara arba'in ba shekarar shi talatin da biyu ne ko da uku allah ya ɗauke shi sai sharaɗi na na sharaɗi na uku shine aure ce annabi isa bai taɓa yin aure ba annabi musa in ya cika sharuɗa biyu na ƙarshe sharaɗin farko littafin shi bai cika ba don haka sai ce tare da dukkan adalci ina mai farin cikin sanar da duniya cewa mun karɓi muhammad as the most influential man in the history muhammad a'azamul uzama muhammad shi ne a'azamul uzama an fassara wannan littafin ne aka ba shi wannan fassara muna nan da har kwasu biyu a makarantar muhammad a azamul uzama research ne da turanci amma za ka jura shi da larabci sannan yadda ka gan shi haka ka je ka buga shi a ainihin search bar na google ko na duk wani search engine muhammad a azamul uzama zai ɗauko maka littafin ka cokan na larabci ko kuma ka sa muhammad the most influential man in history in ka sa haka zai ɗauko maka wannan littafin na turancin ko kuma ka sa Michael Hart kana sa Michael Hart zai ɗauko maka jeren littattafan da Michael Hart ya zai ɗauko maka kuma hadda wannan duk akan intanet jama kun fahimci wannan da kyau to sannan sai ka koma wani gefen kuma sai ka ga dubin dubatar waɗanda suka yi littattafai suka yi condemning bible su da kansu suka nuna cewa bible yana cike da maganganu na rudani da tukka da walwala har yau ba a samu musulmi kwaya ɗaya wanda ya littafin Allah alƙur'ani yana da tukka da warwara ba amma kiristoci yau in ka so za ka yi magana a kansu ba ka buƙatar sai ka ɗauko maganganun wani malami na musulunci ko ba ka buƙatar sai ka ɗauko wasu ayoyi na alƙur'ani tsaya cikin gidansu za ka ji irin maganganun da suke ko a yanzu hira ta kama ka da su to da dama za ka ji suna munanan maganganu akan malamansu da addinansu Allah maraukakin sarki ya kiyaye to shine sai malam yake cewa ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ربيع الأول kaga dai an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a watan Rabi'in al-Awwal menene Rabi' Rabi' menene Rabi' bazara ko kaka ko damuna ko ne eh menene Rabi' kana kuma ta jiya fa Hausa ta ne wa mutane wahala rabe yanayin ne rani kaka bazara sauransu rabe lokacin da ake cin amfanin kayan itatuwa me kenan kaka kenan to an haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama a ɗayan watanni guda biyu waɗanda laraba suka sanya wa rabe suna da rabe inil awwal suna da rabe inil sani wato kaka ta farko da kuma ta biyu to zuwan shi ne yake nuna maka sai malam yace wa fi zalika isharatun azima haihuwar shi da aka yi a cikin kakar farko akwai nuni mai girma ilal istibshar akan bishara bibtida'i ni'amil maula da fara ni'imar Allah majibincin al'amari subhanahu wa ta'ala ko kun fahimta kaka ba lokacin ni'ima bace lokacin zaka ga duk abincin da ya tsada zaka ga ya dawo yayi ne ya yi sauki ya yi arha saboda kaka ta zo ko haka al'amarin yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaka ce ta zo wa duniya baki daya tun daga musulmi har kafirai kowa sai ya ci albarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har dabbobi jama'a har biya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ganta har biya kamar tantabarar daji ce manzon Allah ya ganta ta ruɗe ta yi nan kai can kai can kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya fahimce wannan tana cikin damuwa ko dai tana da ƴaƴa ne wani ya zo kwashe mata sai manzon Allah yake cikin ku akwai wanda ya ɗibi ƴaƴan wannan har biyar sai wani sahabi ya ce eh sai ce mayar mata saboda har biya ce bai halatta a ci bane ya halatta a ci madadin annabi ya ce kama ta ka yanke ta ka cinye da ita da ƴaƴan kawai an huta amma a yanzu abin ya ɗauki wata sura ne rahama da alfaza zai yake cewa min al'abi na wa um, min al'ummi arhamu yanzu gobe irin yadda uwar hankalinta ya tashi ko to manzon Allah ya fi ta tashin hankali akan ƴaƴanta da aka kwashe. manzon Allah ya fi mahaifiyarka kaunarka ya fi babanka yi maka hidima manzon Allah ya fi kannan ubanka gaba ɗaya kaunarka da rufa maka asiri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana yau da ubanka zai kwanta ya rasu kannan uba su juya baya ko yaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yi man mata wa alaihi dainu wa iyalu fa ilayya wa alayya wanda ya mutu da bashi a ka da iyali a zo bashi ya dawo kaina iyali kuma ni zan rike su sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi a aikace manzon Allah ya yi wa Jabir haka an mutu an bar Jabir da kanne kwatsam guda tara 'yan mata sannan da bashi mai ɗimbin yawa wanda ya gala galabaita rayuwar shi amma a cikin kwana ɗaya manzon Allah ya watsake mishi dukkanin matsalar sallallahu alaihi wa alihi sallama in ya zama har biya dabba kenan raƙon ya sheko a guje ya zo sunku da kanshi yana manzon Allah jawabi da aka can sai manzon Allah ya dubi wasu fatake ya cikin kuwa ya mai raƙumin nan sai wani dattijo ya ce ni ne sai manzon Allah ya ce raƙumin ka ya kawo kukan ka cewa ya ji kafin ku baro gida kana ce matarka ta gyara tukunya saboda raƙumin nan yanzu ba shi da kasala ba shi da kazar-kazar yana da kasala in an tafi fatauci ya iya tafiya sosai in an dawo daga fatauci za a yanka shi haka ne manzo Allah eh, ya yake ce mishi sai mutum ya ce haka ne sai ce to ya kawo kuka cewa tun yana saurayi kake zirga-zirga da shi yanzu ya tsufa kuma za ka yanka shi to ka kyale shi a saka shi cikin raƙumin kiwo yanzu wannan manzo Allah bi tausayin shi ko bai bi tausayin shi ba dabba ne waccan tsuntsuwa ce waɗannan hadisai guda biyu al-Imam Abu Dawud ya rawaito su da isnadi sahihi gaba wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin zuwan manzon Allah rahama ne hutu ne sauki ne ga duniya baki ɗaya mutane da aljanu sallallahu alaihi wa alihi sallam dan haka zuwan shi ya kasance haihuwar shi da aka yi <coughs> a watan rabi'in al-awwal kabi al-hiram albishir ne Allah yake mana a kan cewa yadda in rani ya koda mutane suka sha wahala kaka na shigowa mutane za su fara farin ciki ko abinci ya zo sassauci ya samu ko to haka da azzalumai da 'yan bid'a da mushrikai sun koda mutane kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam akwai miyagun sarakuna masu kama karya akwai miyagun malaman kiristoci da yahuda waɗanda suke ta kirkiro bid'o'i an ta samun yan ta'adda da suke ta kashe mutane suna kwashe dukiyarsu zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yanzu sai zama sharar fage ce na samar da adalcin da Allah madaukakin sarki ya nufi da saukar mai da alkur'ani wa ummuhu amina mahaifiyar shi kuma sunanta amina wani ara shi ke cikin kasantuwar amina ta haife shi ma'ana amina ita ce amintacciya mai aminci wal qabila wadda ta karɓi haihuwar shi ita ce unguwar zoma ita kuma sunanta ashifa'u ashifa'u waraka ummu abdurrahman ibn auf ita ta haifi abdurrahman dan auf wa hadinatuhu wadda ta yaye shi yaye wadda ta yaye shi sunanta baraka dar albarka wa murdi'atahu matan da suka shayar da shi suwaiba suwaiba ma'anarta daga sawab sakamako lada ka bi sunanta lada wa halimatu sa'adiyya da kuma halimatu sa'adiyya menene ma'ana halima mai haƙuri mai juriya mai dauriya mai dangana as-sa'adiyya kuma daga sa'ad ya sa'adu mai hauhawa mai arziki halimatu sa'adiyya sai malam yace qala shami الشيخ الشامي shami yake dubi waɗannan irin alherai da suka kewa manzan Allah wayan yanqidu fi silki hadha nizam wannan ainihin wato tsari da ainihin wato manzon Allah ya fito a cikin shi tsakanin ranar haihuwar shi lokacin haihuwar shi waɗanda suka sha da shi waɗanda unguwar zoma da sauransu ma hayya Allahu ta'ala lahu sallallahu alaihi wa alihi sallama min asma'i murabbihi ka dubi irin yadda Allah ya tsara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sunayen waɗanda suka rene shi suka yi tarbiyyar shi fasil walida wal qabila game da sunan wadda ta haife shi da wadda ke mai unguwar zoma al'amnu wa shifa akwai aminci da waraka wannan amina wannan kuma ashifa wa fismil habila dangane da wadda ta yayan shi kuma ko ta riƙe shi albarakatu wan nama akwai albarka da haɓaka bunƙasa development wa fi murdi'ataihi matan nan guda biyu da suka shayar da shi sallallahu alaihi wa alihi sallama as-sawab lada wal hulm wal hulm da masada da abin nan da yake da suna dangana hakuri wa sa'ad da kuma ainihin arziki jama'a kun ji irin albarkatan da ke kewa da sunan shi da ainihin watan da aka haife shi da sunan waɗanda suka rene shi suka yi tarbiyyar shi har zuwa girma ina fata an gani. to sa'an nan sai ka dawo ka dubi alqur'ani kuma da Allah madaukakin sarki ya saukar mishi abin karantawa alfurqan mai bambance tsakanin ƙarya da gaskiya duk waɗannan dalilai ne akan lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taho da rahma ya taho da albarka wadda duniya da lahira tun daga na farko har na ƙarshe babu wanda yake da irin wannan daraja da ainihin albarka Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu saurara a nan insha Allah ta'ala in akwai tambaya babu laifi sai a gabatar daya biyu uku insha Allah sai mu ainihin tashi na'am alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am wannan kuma ta a wannan ba ba ba lallai ya kasance haka ba ta iya yi ya kasance haka in ka ɗauki mai adalci a adali sai ka ga wani Allah ya zuba mashi farin jini da karbuwa saboda wannan adalcin ina fata an gane to wani kuma za ka ga gaskiyar lamari kawai kuɗi ne da yake rabawa shi yasa mutane ke so shi don haka abin wani lokacin ba zai iya fassaruwa ga waɗannan ba amma mutumin da za su Allah ya zuwa musu kwalbi garkuwa saboda adalcin shi da jagoranci to kuma wannan za a danganta abin zuwa ga haka insha Allah na malam wa alaikum salam na na eh ai dama wato sun yi abin da ya tabaka tabaka daga wani sewa daga wani sewa Umar ma ya yi falling into one of the categories kwarai da gaske ina jin tabaka ta biyu ya fada kwarai da gaske na wa alaikum salam sallallahu alaihi wa sallama so a sauyi da aisha duk sauran ya aure su zaurawa ne khadija kubra ya aure su suna da zaura zainab tana da zainab guda biyu akwai zainab ita wannan ainihin ibda bintu jahash ita ce matar zauji da aka sa saki ya aura akwai kuma zainab ummul masakina to sa'annan ga su sauda ga su ainihin abin nan eh, mai take da suna safiya bintu huyayyin ba sunan ne dukkansu duk babu budurwa wadda take budurwa wadda za a kira ta virgin wadda take da albakara babu sai aisha sayida na na an hammariya ma ita bawa ma kawo ta bawa kan ai daga hannun wani ma take eh na alaikum salam aikin na ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na a ba cewa sunna ba ka cewa ba sunna ba sai dai ba a kiransu a matsayin abin da za a yi koyi don in ka ce ba sunna ba ne sai wani fahimci to bid'a ne in ka ce kuma sun yawa waɗannan duk ayyuka kamar halwa da yake tafiya da wasu abubuwa waɗannan duk ba a kiransu a matsayin shari'a wadda za a kwaikwaye shi a kai eh Allah ya lazumta mana mu kwaikwaye shi ne daga kasancewar shi manzo zuwa rasuwar shi don haka jiyar da aya ta kama munasaba sai ta ce laqad kana lakum fi rasulillahi ba ta ce laqad kana lakum fi muhammadillah domin yanzu ana ana son kwaikwaye da rasulillah ne a matsayin shi rasulillah ba daga san da ya kasance muhammad ba na fata an gani wa alaikum salam wa rahmatullah na eh habinatuhu eh shawa ha yayi murbi a yi eh shi ne shayarwa eh na ba laifin sa na sallallahu alaihi na'am eh, ci gaba ci gaba dai nan ma an yi wannan magana ɗaya bayan ɗaya ba kana da kwafin ba da koma ka gani ya yi magana ɗaya bayan ɗaya ƙwarai zai gani shafi ƙwarai da gwa ba shi a shafi na arba'in da bakwai a shafi na arba'in da bakwai sai da ya kawo cewa yana ta'aliki ne ma akan abin shi can baya ne ba shi shafi na arba'in da biyar ce wa talafu fi ayyi shaharin wulida malamai sun yi sabani faqila wulida fi yawmi fi rabi'in al-awwal wa qila fi ramadan wasu ma suka ce a ramadan ne watan ma واستدلوا على هذا بأنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين وقد بعث في رمضان فتكون ولادته في شهر رمضان tunda an ji an aiko shi ne yana shekara arba'in to kuma da ramadan ne aka fara mushi wahayi sai suka yi kiyasin cewa to ramadan shi ne cika shekara arba'in cif don haka a ramadan ne aka haife shi mun yi sharri a kan wannan malam ce wa sahih walakin na sahih annahu wulida fi rabi'in al-awwal ثم اختلفوا في اي يوم من ربيع الاول على الاقوال التاليه اتوقع مغنغنين هذا ثاني ربيع الاول او ثاني ربيع الاول او تاسع ربيع الاول او عاشر ربيع الاول او اثنى عشر ربيع الاول او سبعة عشر ربيع الاول او اثنى وعشرين ربيع الاول كادو مجنجنو وكل وصول مجنجنو ما بقى وصول تفلسل قال مع بيّن ساباني تزد الكاوضا جباء باب وتراجع المجانا أشكي شيني أتشنبه هنا وقفت مع تاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم تأعي نجري سيتي أن تاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يرتبط بعبادة معينة حيث النبي بات العلاقة بيتعين عبادة من العبادات ولم يشرع فيه بأي نوع من العبادات احتفالا كان أو غيره باب عبادة بأك شرعا تعالى حيث النبي تكاروني النبي في كوكا وانا أبو لأن فرع العبادة المؤقتة بزمن آه بزمن معرفة وقتها saboda in har akwai wata falala da wata ibada da za a yi to dole ne ya zama kenan a wannan rana ta zama sananniya don bai yiwa a ce muku ku hau arafa amma kuma a ce malamin musulunci sun yi saɓani arafa a wannan wata ma ake hawanta a wata rana bai yiwa a ce muku ku rinka yin sallah amma mako ta haɗuwa ku ce wata rana a ce to malamin sun yi saɓani to kaga inda akwai tabbaci shi ne ya fara cewa fi hada raddun alaman yahtafil بالمولد النبوي كل عام الذين يحتفلون بالمولد يقال لهم معلم حددوا اولا مولد الرسول بطريق ثابت ثم احتفلوا كفار تبتا من جراند اكايت النبو تكنا بو وان دي تشا بو بوتا ربينا الوالي واتكو تيتكو مغنى مغنى مغنى حتى امام مالك اتكو مغنى ما دي رويتو تبسل الى اصل وان مغنى ما بتشهر او رمى دباتا امام مالك شيطان شديتا شرويتو وما تترى غواتا يرويتو مغنى تقرشن موطا kenan wannan yake nuna maka asalin maganganun duk ba su tabbata ba domin abin da ya sa ban da wannan bayanin da malam ya cewa ranar ba ta da alaƙa da wata ibada ita asalin wannan ranar tashi ba ta zama sananniya ba kasantuwar sabda aka haife shi ai ba a san zai zama abin da ya zama ba na biyu mutanen shi ba mutane ne masu rubutu ba kamar mu ne galibin mu na hausawa da wahala ka samu bahaushe dan shekara arba'in hamsin sittin saba'in ya iya haddade maka keke da keke cewa an haife shi ranar kaza da watan kaza ko dan ya zama baban shi ya zama ko malami ne na arabiya ko kuma wani dan boko ne wanda ya aiki da turawa ko makamantan haka amma galibi na mahaifinka yana noma a ƙauye ina fata an gane ko na kiwon shanu ko makamantan haka a zo ana magana dangane da yaushe ne aka haife ka wani ma ya tashi ya kunzuma maka shekaru jama'a kai da kan zai gaje a babu ban kai ba ina fata an gane saboda kai wani irin kiyasi za ga suna yi galibin abin da aka furta a kasar hausa shine an haife ka rana kaza a rinka ce maka dan liti ko dan tala ko ko makamantan haka ina fata an gane wannan tana cewa ne min al-abi ahna wa min al-ummi arhamu baitin nawa'i alfaza ai a cikin abin nan me take da suna 20 ne wa alaikum salam wa rahmatullahi wa shekaru arba'in eh da shi bai kai ba eh, ai shi annabi isa komai nashi daga cikin annabawa special case ne ba Allah bai mu'amalanci annabi isa gaba ɗaya da mu'amalar da yawa wani annabi gaba ɗaya ba mu'amalar farko tun daga haihuwa shi kadai aka haifa da irin wannan uslubin ba a cikin annaba ba a cikin mutane sannan shi kadai ne Allah ya ba mu labarin ya yi magana yana cikin tsumman goro ko annabi Musa da aka ɗauke shi aka jefa a akwati ba a ce ya yi jawabi ba da aka tsinto shi bai ce ni wata mata ce ta jefa ni kaza kaza ko kun fahimta shi kadai ne ya magana da ya magana nan kuma maganganun kai da jinsu sun fi ƙarfin maganganun da da tuzu ɗan shekara sittin ma zai iya yi in ba yana da wani karatu ko ilimi daga Allah sannan da ya zo aka ba shi littafin shi littafin shi sai saba wa dukkan littattafan waɗanda suka gabata littattafan waɗanda suka gabata da waɗanda ya zo bayan shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama dokoki ne a ciki shi ko littafin shi injila ba dokoki ne a ciki ba an zo a sassauta dokokin waɗancan ne wato review ne Allah ya sake duban dokokin annabi Musa ne sai biya rinka saukar da su a cikin injila amma yana sauƙaƙe su shine wa uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum wasu abubuwan da aka haramta sai aka yi sassauci aka halarta dama can tsaurin kansu sa aka haramta musu sannan zikirori ne da yawa da istighfar saboda hayya a yanayi ne shirya yanayi ne na annabin ƙarshen zamani wanda yake ɗauke da saƙon da duk annabawa suka zo da shi zai zo don haka aka yawaita kawo istighfari da zikirori a cikin injila din haka za ga wannan siffar ta lazimci kirista har yau za ga in dai ka samu kirista na gaske da an yi magana zai ce a yi addu'a ni addu'a ni addu'a ko kun fahimta haka asalin littafin yake sannan an aiko shi bai kai shekara talatin ba a bai kai shekara arba'in ba don ya zo ya share fagen aikin da wani annabi zai yi wanda shi zai zo a matsayin ma'aikacin wannan annabi ne don haka aya alkur'ani da ta zo ta yi magana a kan cewa zai yi annabta shi a halin samartaka da halin ne wa ta'alan da kuma a halin in ya manyanta to waye a halin ne a halin samartaka sannan zai dawo ya yi bayan ya manyanta in ya dawo duniya ba zai dawo ne a matsayin tsoho ba fa a shekarun da aka ɗauke shi zai dawo sannan kuma zai ci gaba da zauna har ya zama dattijo ya ci gaba da ayyuka sallallahu alaihi wa alihi sallama don haka shi mas'alolin shi daban ne Allah ya taimaka za mu saurara anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk